إنما إذا جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد الحمى والسهر أخرجه البخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد صحابته الذين لا يراهم ويسأل عنهم وعن مشكلاتهم وحين جاء الغنائم من بعض المغازي تذكر سلمان الفارسي وأنه قد بقي عليه مال ليعتق نفسه فقال ما فعل الفارسي المكاتب فأرسل إليه فلما جاء قال له خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان شوية كفرهم أن المهاجر كان يرث أخاه الأنصاري بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وكسوة وتأديب وتربية المسلمين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل السائم النهار إغاثة اللهفان والمنفوذ والمكروه وذا الحاجة من التكافل ومن التكافل أيضا رعاية المعادين ومن التكافل رعاية المسلمين قال تعالى تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوجر كبيرنا baik Allah muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ilimin sa'a ya kewaye muna ƙara tabbatar da godiya ga allah maɗaukaki sarki a kan nemominsa waɗanda ba sa ƙidayuwa ba sa lissafuwa muna shaidawa da kuma tabbatarwa cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa sai dai allah ta fara da wata ana shi kadai ba shi da abokin tarayya shi ne yake da sunaye kyawawa sifofi maɗaukaka muna masu shaidawa cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan allah ne manzansa ne kuma shi ne wanda yake cewa al-mu'minu bil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha wato mu'mini dangane da mu'mini dan uwansa to kamar gini ne wanda sashensa yake karfafa sashi kira da aminci su tabbata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka biyo bayansa ya yi ɗan musulmi kutubar wa yau tana bayani ne a kan taimakekeniya a cikin al'umma wani shi ne abin da ake ce masa a tattafuru da ijtima'i wato a haɗa karfe da karfe domin a taimaki juna a ajiye wa rauni a tallafi marasa lafiya a agaza wa waɗanda suke buƙatar agaji saboda haka ya bayan allah mu ji tsoron allah ta tabaraka wa ta'ala mu tsare dokokinsa mu tsare shari'arsa mu tsaya sau da kafa wajen bin tafarkinsa da wannan allah ta tabaraka wa ta'ala ya mana wasiya ka sani ya ɗan uwa musulmi cewa musulmi na kwarai musulmi na hakika a kowane lokaci yana jin tausayi na yan uwansa a cikin zuciyarsa a kowane lokaci yana tunanin yaya zai ɗebe musu kewa wanda irin taimako zai baiwa waɗanda suke buƙatar taimako a cikin al'ummarsa saboda ka za ka ga musulmi na kwarai yana zabura yana yin gaggawa biyar bukatar waɗanda suke da bukata yana shafa kan maraya domin nuna masa rahama da tausayi yana kusar da damuwa da bakin ciki da wani ɗan uwa yake ci yana sanya magani a raunin da wani ɗan uwa yake da shi Wani shi ne musulmi na hakika wanda a kullum yana damuwa da damuwar da 'yan uwansa uwa domin kusar da wannan kuncin to wannan shine at-takafulul ijtima'i wannan ita ce taimakekeniya wanda addinin bai zo da ita ya shar'anta kuma ya umarce mu da mu aikata ta a cikin al'umma wannan taimakekeniya da muke magana ba za ta samu ba ba za ta tabbata ba sai idan an samu yan uwantaka a cikin zukatan uwa musulmi sai idan kana jin cewa dan uwanka musulmi lallai dan uwanka sai idan kana jin cewa lallai damuwar dan uwanka da ka ce to da wannan za a samu ne a tsakanin al'umma saboda haka musulunci yana kiran mu zuwa ga toshe bukatar mai bukata yana kiran mu zuwa ga musamar da hanyoyin aiki ga waɗanda suke da buƙatar aiki abinda za ka iya yi domin ka ce taimaka ma wani wajen biyan buƙatarsa to karka gaza karka yi rauni karka kasa wajen haka yi ƙoƙari ka ga ka tallafa da koyaya domin ka cire ɗan uwa daga cikin damuwa mutane nawa ne a cikinmu waɗanda jamus ya kare mutane nawa ne a cikinmu sun iya sana'a amma ba su da jarin da za su fada sana'a mutane nawa ne waɗanda suke zaune ba su ma iya sana'a ba ba su ma iya kasuwancin ba wanda taimako kake yi domin tsamar da waɗannan mutane daga cikin damuwa to addininmu ya shar'anta mana haɗin kai ya shar'anta mana kaunar juna ya shar'anta mana taimakon juna ya shar'anta mana ajiza juna saboda haka ka biya bukatar wanda yake neman a taimake shi a biya masa bukatarsa ka samar da hanyoyin aiki da waɗanda za su iya yin aikin amma ba su samu damar yin haka a takaice a takafuru taimakekeniya da muke magana a kanta kariya ga kowanne mutum daga cikinmu kowanne mutum daga cikinmu yana buƙatar a bashi kariya yana buƙatar a bashi tallafi yana buƙatar a agaje shi a ɗauke shi idan ya faɗi a tallafe shi kafin ya je kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da abin da ake nufi da keniya ya tabbatar mana da abin da ake nufi da za wa juna ya faɗa cikin maganganunsa kuma ya aikata a aikace wannan duka domin ya zamo darasi gare mu domin ya zamo abin koyi a wurinku domin mu rika aikata annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da dama ya yi ishara zuwa ga keniya a tsakanin 'yan uwa musulmi a wani hadisi da bukhari da muslim suka rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce mumini a wajen mumini dan uwarsa to kamar gini ne sashen sa, yana karfafa sashi ginin nan da masallaci da muke cikinsa wato babban misali ne da za mu iya bayarwa akan haka ga wannan gefe ga wannan ga wannan ga wannan haɗuwarsu ba ɗaya shi isa gini ne ƙarfi shi isa gini ne kwari har ya ɗauki wato rufin da aka masa ba dan da waɗannan bangwaye da suke rike juna suke taimakon juna ba to falle ɗaya na ginin ko bangare ɗaya na ginin da ba zai iya ɗaukar jirgin da aka ɗora masa ƙarshe kuka faɗuwa zai yi rushewa zai yi haka kenan mu ma yadda muke a tsakanin mu hadda ya kamata mu kasance mai ƙarfi ya taimaka wa mara karfi wanda yake da shi ya taimaka wa mara shi masu lafiya su agaza wa mara lafiya to da haka sai al'umma ta cimma burinta na kaiwa wani matsayi na izza da nasara da ɗaukaka a wani hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul mu'minin fi tarahumihim سائر الجسد بالحمى والسعر ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin yadda mumine suke a wajen tausayin junansu da nuna rahama da junansu da ƙaunar junansu to kamar jiki ne guda ɗaya wanda idan wata gaba a jikin tana ciwo to sauran jiki gaba ɗaya sai ya ɗauka da raɗaɗi da zafi da rashin ya tsanka kwaya daya idan yana ciwo yaya kake shi ba ciwon bai tsaya a wannan yatsa shi kadai ba a'a sauran jikinka gaba daya yana dauka sai ka ga ciki gaba daya ya dauki zafi ya dauki radadi saboda me saboda wata kaba a cikin sa babu lafiya sai ka ga ido ya kasa barci saboda wata kaba a cikin jiki ba ta da lafiya to manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifata mu al'ummar musulmi ya sifata mu da cewa kamar jiki ɗaya mutu. yau idan ahmad a cikin bai da lafiya idan ahmad yana cikin kunci idan ahmad yana cikin damuwa to kenan dukkan mu wannan damuwar ta shafe mu dukkan mu wannan kuncin ya shafe mu sai mu ji irin damuwar da yake ji sai mu samu bakin ciki kamar yadda yake ciki saboda haka sai mu samu wata hanya ta agaza masa da kuma tallafa masa ba ka yi uwa musulmi wannan duka darasi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisansa domin ya dora mu akan kyakkyawan tafarki wanda za mu bi a cikin zamantakewar mu da kuma mu'amalar da muke a tsakaninmu ta yau da kullum sannan idan ka dawo fagen aiki za ka samu ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ba wai ya faɗa da baki cewa a taimaka wa masu rauni ko a agaza musu ba kadai a'a rayuwarsa a aikace jika ta mana wannan domin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam idan ya kwana biyu bai ga wani daga cikin sahabbansa ba to yana tambaya ina wani yake wanne irin hali yake ciki to sai a zo masa da bayani cewa ai ga dalili abin da ya sa da baya nan ba ka ganin sa kwana biyu ga dalili ga dalili sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san dalilin da ya sa baya ganin wannan da ya gina ganin sa wataƙila ya yi tafiya watakila ba shi da lafiya watakila yana cikin wata damuwa da ta shagaltar da shi to haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi yana bincika sahabbansa yana tambayar ina wane yake domin ya san halin da yake ciki idan yana bukatar a tallafa masa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi hanyoyin da za a tallafa masa a yayi masa damuwarsa a share masa hawayensa wani lokaci da aka zo da ganima daga cikin wadansu ya kukuwa da aka yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuna da cewa salmanul farisi an rubuta masa kuɗi da zai biya domin ya fashi kansa saboda haka lokacin da aka zo da wannan ganima sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya tuna da cewa lallai ya kamata a ware wani abu daga cikin ganiman nan a bai wa Salman domin ya je ya biya kuɗin fansar da aka ɗora masa to haka maza Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya aikata sai ya ce rubuta masa kuɗi don ya a ya fashi kansa fa arsala ilai nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace aje a zo da Salman ana kiransa to saboda haka Salman yana zuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga masa dukiya yace kun hadihi fa addi biha ma alayka ya Salman karbi wannan dukiya ka je ka biya bashin da ake dukka ya Salman kuka ku ga Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya kasance yana yi a cikin sahabbansa a aikace ya ba da misali na taimakekeniya na agazawa juna tarihinsa a cike yake da misalai masu yawa irin waɗannan a wani lokaci da aka sake zuwa da wata ganima lokacin da musulmi suka samu ƙarfi suka samu wadata ya zama ana samun wato ganima daga wurare daban-daban sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki nauyin biyan dukkan mutumin da ya mutu ana bin bashi duk wanda ya mutu ana bin bashi to kai tsaye sai a zo a zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaya masa cewa to fa wani da ya rasu akwai bashi iri kaza a kansa to nan take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya bashi da ake bar da ake sa idan bashi da abin biyan wannan bashi sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya kare waɗannan iyalan haka a'a ana kulawa da iyalansa ana lura da su ana ba su abin da suke bukata domin su tallafi rayuwarsu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai kare su a cikin kunci ba ba zai kare su a cikin damuwa ba ba zai kare su a cikin takaici ba saboda haka yana tallafar waɗannan iyalai ana agaza musu ana tallafa musu ana ba su abin da suke bukata domin su tafiyar da rayuwarsu saboda haka mamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ana aula bil mu'minina bi anfusihim wato ni ne na cancantar na biya bashin da muminai suke wato da ake bin muminai duk wanda ya mutu bashi da abin biya ana binsa bashi to ni ne na fi cancantar na biya abin da ake binsa saboda ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar wa sahabbai cewa duk wanda ya mutu ya bar bashi bashi da abin biya to ni ne bai biyan wannan bashin nasa wa man taraka malan fa li warasatihi amma wanda ya mutu yana da dukiya to dukiyarsa ta magadansa ce ba za a ɗauki komai daga cikin dukiyarsa ba magadansa su ne za su amfana da wannan dukiya dukkan ga haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato ya tafiyar da rayuwarsa ya ba da wannan kyakkyawan misali na taimakekeniya da kuma agazawa masu rauni a cikin samarkai bayan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam idan muka komo su kansu sahabban sai muka cewa su ma sun taka rawa irin wannan da take nuna taimakawa masu rauni da take nuna agazawa waɗanda suke buƙatar agaji a cikinsu musamman idan muka lura da kissar hijira da aka yi daga makka zuwa madina da dama daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke waɗanda suke makka sun yi hijira zuwa madina kuma sun bar komai nasu da suka mallaka a maka sun bar gidajensu sun bar iyalan sun bar dukiyoyinsu kan da kake madina kana da gidanka kana da gonarka kana da dukiyarka to sai ka ce maki dan uwanka da ya zo daga makka wanda ba shi to haka sahabbai suka dinga yi a wannan lokaci saboda ka sai mutumin makka sai mutumin madina ya raba dukiyarsa kashi biyu ya bai wa dan uwansa wanda ya zo daga makka ba shi haka suka dinga yi kai har ma abin ya kai ga bai tsaya akan dukiya kadai ba akwai ma wanda idan yana da mace biyu ko sama da haka yana sakin ɗaya domin ta gama idda ɗan uwansa da ya zo daga makka ya auri wannan mace duka wannan kyawawan misalai ne wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna kai a farkon al'amari ma sai da ya zama akwai gado tsakaninsu idan ɗan uwansa da yake da dina ya to shi wanda wanda yake dan uwansa mutumin wanda sai ya gane shi to da farkon al'amari har ma akwai gado tsakanin dan Madina da kuma dan amma daga baya bayan al'amura sun kyautatu kuma daula ta sa ta ƙara yin ƙarfi wadata ta ƙara shigo a hukumar musulmi to sai aka soke wannan hukunci na gado tsakanin dan Madina da dan Makka sai ya zamo ana gina gado ne a kan dangantaka ta jini ko ta aure ko kuma ta wala'i kamar yadda shari'ar musulunci ta zo da wannan to a takaice wannan ya nuna mana kyakkyawan misali da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayar wato domin kawar da talauci a tsakaninsu domin kawar da zaman banza a tsakaninsu saboda haka ya yi abubuwa musulmi baya daga cikin halin musulmi na yau baya daga cikin ɗabi'ar musulmi ta kwarai ya zama kansa kawai yake so baya tunanin kowa sai dai kansa baya tunanin kowa sai dai iyalansa baya aiki don amfanar wani sai dai don amfanin kansa da iyalansa musulmi na kwarai baya haka a'a yana tunanin yan uwansa yana tunanin waɗanda suke buƙatar taimako a cikin al'ummarsa saboda haka baya mantawa da haƙoƙin waɗansu mutane a kansa saboda haka za ka samu akwai wanda wato maƙocinsa ba shi da lafiya ko kuma maƙocinsa yana cikin talauci ko kuma akwai samari a unguwarsu ba su da aiki to musulmi na kwarai baya zuba ido yana kallon a yana duba wanda irin taimako zai bayar idan yaro nan yana bukatar sana'a wanda taimako zan ba shi domin ya iya wannan sana'a wannan da ba shi da lafiya wanda taimako zan masa domin ya samu sauki wannan da jadarsa ya karye wanda tallafi zan ba shi domin ya taso to haka musulmi na kwarai yake baya tunanin kansa kawai a yana kokarin ya taimaka wa ɗan uwansa domin shi ma ya miƙe domin shi ma ya tashi domin ya fita daga kuncin da yake ciki ta yaya musulmi zai samu nutsuwa ta yaya musulmi zai samu jin daɗi ta yaya musulmi zai miƙe kafa alhali ɗan uwansa yana cikin kunci alhali ɗan uwansa yana cikin damuwa ya yi uwa musulmi addininmu na musulunci ya yi kira zuwa ga taimakekeniya a tsakaninmu kuma ya sanya mu gaba ɗaya mu zama kamar iyali ɗaya wanda yake da shi ya bai ma wanda ba ya da shi mawadaci ya tallafa wa fakiri daga cikin mu saboda haka ya yi uwa musulmi mu tashi mu aiwatar da wannan babban darasi da addinin mu ya dora mu a kansa mu aiwatar da wannan taimakekeniya wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sharanta mu. za mu iya yin haka ta hanyoyi da yawa ko ta hanyar ƙungiyoyi da muke da su ko kuma ma ta hanyar ayyukan na ɗaiɗaikun duka za mu iya taimakawa waɗanda suke buƙatar taimako a cikin al'umma na san akwai ƙungiyoyi iri daban-daban a cikinmu akwai ƙungiya ta 'yan kasuwa akwai ƙungiya ta ma'aikata akwai ƙungiya ta waɗanda suke tafiyar da waɗansu sana'o'i iri-iri a kasuwancin ma za ki samu kowanne na 'yan kasuwa waɗansu suna da ƙungiyarsu to wannan abu ne mai kyau ya dace da tsarin musulunci idan har za ku tafiyar da abin kamar yadda ya kamata wannan ƙungiya ta ku kuna tafiyar da kasuwanci iri ɗaya amma yau gawa ne ana tafiya da shi kuma ya kasa to ya za mu taimake shi sai a tallafa masa a agaza masa a ba shi jarin da yake bukata domin shi ma ya miƙe a ci gaba da yin wannan tafiya Kungiya ce ta masarta ta masu sana'ar transport motoci ne babura ne keke nafir ne wanda tsari kuka yi domin ku taimaka ma abokin sana'arku waɗanda suka shiga wani irin hali wanda yanzu ba sa yin wannan sana'a to sai ku yi karo karo ku yi wato taimakekeniya ku domin ku ga cewa kun tallafa ma wanda ba shi haka ma idan ka zo fagen ma'aikata to duka wannan tsari ne mai kyau shari'ar mu ta zo da wannan sannan kuma a ɗaiɗai kunmu. kowa daga cikin mu yana da irin abin da zai iya yi domin ƙarfin mu ba ɗaya bane wani yana da wadata ta dukiya wani yana da ƙarfi ta wajen aikin gwamnati wani yana da basira da Allah ta baraka wa ta'ala ya hore masa wanda idan ya yi amfani da wannan basira zai lura mutane da yawa akan hanya wani ya iya sana'a ta hannu da Allah ta'ala shi matanin zai iya tallafa ma su ya koya musu to duka dai ya kamata mu ɗauki wannan karantarwa mu ɗauki wannan darasi mu tafiyar da wannan mu'amala a tsakaninmu domin mu ga cewa mun tallafawa masu buƙatar taimako a cikin al'umma saboda ka za mu iya karɓa ƙungiyoyi kamar yadda na faɗa domin mu aiwatar da wannan kuma a ɗaiɗaikunmu za mu iya yin abin da za mu iya yi domin mu ga cewa mun tallafa wa masu bukata saboda haka yana daga cikin taimakekeniya mu kula da marayu musamman a wannan gari da muke cikinsa ko kun san muna da dubban marayu waɗanda suke rayuwa a tsakanin musamman bayan abubuwan da suka faru a baya na yakukuwa da abubuwa da suka gudana a wancan lokaci wannan ya haifar da an samu marayu da yawa da haka kenan ya kamata mu zamo masu taimakekeniya ta wajen tallafa ba irin waɗannan marayu muna da ƙungiyoyi na musamman waɗanda aka kafa su domin taimaka wa marayun nan kuma har zuwa yanzu na tabbata irin waɗannan ƙungiyoyi suna buƙatar irin wannan tallafi na wa marayu to me muke yi domin ganin da za musu har ma akwai gidaje na marayun da na san ana yunkurin gina a ina aka tsaya ina aka kai me yake faruwa an kammala wannan aiki ko ba a kammala ba idan aikin bai kammalu ba to bai zai da shi da duka akwai buƙatar mu tashi mu zagora mu ga cewa mun taimakawa irin waɗannan marayu da suke cikin mu sannan ka taimakawa marayu yana nufin mu tsaya mu tashi wajen kulawa da abincinsu wajen kulawa da suturarsu wajen kulawa da tarbiyyarsu da kuma iliminsu idan an bar musu dukiya da dukiyarsu duka wannan babi ne na taimaka musu idan muka koma cikin tarihi na addinin musulunci za mu ga cewa akwai manyan mutane da dama a cikin malamai na musulunci waɗanda asalinsu marayu wato iyayensu sun mutu suna ƙanana akwai da dama a cikin tarihin addinin musulunci amma da aka tallafa musu da aka agaza musu aka tallafi rayuwarsu sai ga sun zama manyan mutane sun zama hanshakai sun zama malamai a cikin al'umma kai karewa ma shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta gaba daya menene shi malaka kowa ya sanaka a cikin tarihin manzo idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maraya ne kuma ya yi umarni da a taimaka wa marayu a agaza musu a tallafa musu to kenan ya kamata mu ɗauki wannan umarni da ƙarfi kuma mu bashi muhimmanci mu bashi kula a cikin waɗannan marayu ba ka san irin baiwar da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi wa su ba za ka iya samun manyan mutane za ka iya samun hamshakai waɗanda idan aka ba su tarbiyya aka rene su za su taimaki al'umma za su taka rawa babba wajen tarbiyyar da wato ci gaban mutane saboda haka ya kamata mu ba da muhimmanci wajen taimakawa marayun kuma yana daga cikin taimakekeniya mu'adazawa fakirai daga cikin da miskirai waɗanda suke bukatar taimako da mata waɗanda suke cikin gidaje su ma suna buƙatar taimako mazajensu sun mutu sun basu ba su yi aure ba ba su da masu tallafa musu to duka wannan yana ɗaya daga cikin keniya ya zama mun sa irin wannan a cikin lissafi muna mu irin waɗannan nau'o'i na mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗaitar da mu a cikin haka har ma ya ce as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah mutumin da yake kokari yake ba da agaji ga matar da mijinta ya rasu yanzu tana zaune ba ta da kowa ba ta da miji ba ta da masu tallafa sai ka zo kana taimaka mata kana tallafa mata ko kuma ga fakiri ga miskini yana buƙatar taimako kana taimaka masa to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ladanka kamar ladan mutumin da ya tafi jihadi ne domin ɗaukaka addinin musulunci ya kake gani kaga ashe lalle idan har kana neman aljanna idan har kana neman lada to ga hanya buɗaɗɗiya mafi sauki kusa da taimaka wa irin waɗannan bayan Allah kana da lada kamar na wanda yake jihadi domin ɗaukaka addinin Allah kaga jihadi kuma ba karaman aiki bane ba kamar ibada bace aiki ne mai girma ƙwarai da gaske tunda mutum ya ba da kansa ya ba da ransa ya ba da dukiyarsa domin ɗaukaka addinin Allah ta tabaraka wa ta'ala to kana da lada kamar na mai jihadi sai ce arun mai laili as-sa'imin nahar ko kuma kana da lada kamar na mutumin da yake ibada da daddare da ranar kuma yana azumin ta dauro to kana da lada kamar nan mutane waɗanda suke waɗannan ayyukan ba sannan wanda yake cikin kunci kamar a ce jarinsa ya karye ko kuma gobara ta same shi gidansa ya kone ko kuma rashin lafiya ya kwantar da shi yana cikin halin kakanika to duka irin waɗannan za musu da tallafa musu yana daga cikin taimakekeniya wanda addininmu ya shar'anta mana sannan kuma ga taimakawa gajiyayyu a cikinmu gajiyayyu a nan ana nufin waɗanda suke da wata nakasa cikin halittarsu su ma waɗannan ba a su a baya ba addininmu ya shar'anta mana mu kula kamar guragu kenan kamar makafi kenan da sauran mutane masu na ƙasa irin waɗannan su ma duka musulunci ya zo da tanadin a tallafa musu a taimakawa rayuwarsu sannan kuma ga manya dattijai waɗanda suka girma rauni ya zo musu ƙarfinsu ya ƙare to duka irin waɗannan su ba suna buƙatar agaji suna buƙatar tallafi da suke ishara zuwa da wannan Allah baraka wa ta'ala ya cewa wa qadara rabbuka ta ta'budu illa ya wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله تبارك وتعالى يا hukunta ya yi wasiya ya yi umarni kada abota wa kowa sai shi sannan kuma iyaye a kyautata musu sannan sai ya ce idan ɗayansu ya kai wani lokaci na girma ko kuma dukkan su ɗin suka girma rauni ya zo musu to a yi musu biyayya a yi musu ɗa'a a kyautata musu kada a gaya musu wata mummunar magana balle a aikata abin da zai ɓata musu ne. Sannan ta kuma ma kiyaye bakinka kada ka faɗa musu kada ka yi musu ka faɗa musu magana ta mutuntawa ka gaya musu magana ta girmamawa kuma sannan ka nuna musu jin tausayi ka nuna musu jin kai ka nuna musu rahama ka dinga yi musu addu'a kana cewa ya Allah ka yi musu rahama kamar yadda suka rene ni na yaro kaga wannan shine umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi na ka kyautata wa iyayenka kai musu da'a kai musu biyayya kuma ka tausaya musu idan suka ke irin wannan hali mai girma to ba iyaye kadai aka yi umarni da ayi yi musu wannan ba a'a har ma manya tsofaffi dattijai waɗanda rauninsu ya zo musu ƙarfinsu ya ƙare to su ma ana buƙatar a kyautata musu misalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabira duk wanda bai ji tausayin ƙananan mu ba kuma bai girmama manyan mu ba to baya da cikin saboda ya yi wa musulmi a takaice wannan kaɗan ne da cikin hanyoyi na taimakawa masu rauni na agazawa waɗanda suke bukatar agazawa a cikin muna fatan Allah baraka wa ta'ala da ba mu ikon tallafar waɗanda suke bukatar tallafi daga cikin mu kuma muna roƙon Allah ɗauke sarki ya ba mu yi aiki da abin da muka karanta da dora mu akan kyakkyawar hanya wajen gudanar da wannan Allah wa sallu wa sallimu ala nabiyina Muhammadin wa rasulillah da Allah ku wa alaihi wa